This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan hantsin akan mitoci 25 da mita 31 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Mazauna Nijar suna iya jin mu ta tashoshin radiyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Kai tsaye da kuma duk lokacin da kuke sha'awa kuna iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da hantsi. Bayan kun saurari labaran duniya za mu kawo muku shirin karamin sani. amma halin yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniyar. Tare da salama masu saurari barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. An sako ma'aikata hudu 'yan Koriya ta kudu da aka yi garkuwa da su cikin wannan makon a Najeriya. An miƙa ma'aikatan kamfanin Hyundai ga jami'an Koriya ta kudu jiya Juma'a da yamma. babu wani bayani daga jami'an gwamnatin koriya ta kudu ko na kamfanin hyundai dangane da tattaunawa da ta kai ga sakin waɗannan mutane ko kuma an biya kuɗin fansa ko babu jiya juma'a shugaban amurka barack obama ya kira ga majalisar wakilan ƙasa da jam'iyyar republican ke da rinjaye da ta sassauto dangane da batun haraji da kuɗin da gwamnati ke kashewa sabili da kaucewa shiga matsalar kuɗi a ƙarshen shekarar da ke barazanar jefa ƙasa da tafi kowace karfin arziki a duniya cikin wani yanayin koma da tattalin arziki a cikin sanarwar da ya bayar shugaba obama ya yi kira ga 'yan majalisar republican da su amfani da hutunsu na kirsimeti ranar 25 ga watan nan na disamba wajen yin tunani akan wahalar da amurkawa za su fuskanta idan ba a cimma yarjejeniya kan haraji da kuma kudade da ake zabtarewa wanda gwamnati ke kashewa ba kafin cikin nan da kwanaki goma masu zuwa idan ba a cimma matsaya ba za a zabtare kimanin dala biliyan 500 daga kuɗin da gwamnati ke kashewa a kuma ƙara haraji nan take faro daga ranar 1 ga watan janairu abinda zai shafi kusan dukan amurkawa shugaban ƙasar ya ce zai amince da ƙarawa dukan wanda yake samun dala 400 a shekara haraji abinda ya kasance ƙari daga ainihin matsayin shugaba obama inda yake neman a ƙarawa waɗanda suke samun dala 250 a shekara haraji yayin da jam'iyyar republican a nasu ɓangare suke so a ƙara lokacin cikar wa'adin sassaucin harajin da ake da shi a halin yanzu jiya juma'a shugaba obama ya bayyana cewa yana yiwuwa a samu daidaito sai dai babu wani bangaren da zai samu abin da yake so ɗari bisa ɗari 'yan majalisa sun tafi hutun kirsimeti ranar alhamis abin da ya sa shugaban kasan ya kira gare su da su dawo washington mako mai zuwa domin cimma yarjejeniya kan wannan batu shugaban amurka barack obama ya zaɓi sanata john kerry a matsayin wanda zai karbi matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka shugaba obama ya bayyana a fada white house jiya juma'a cewa kerry shine mutumin da ya dace da jagoranta harkokin diplomasiyan amurka a cikin shekaru masu zuwa bisa ga cewarsa kerry yana da kima idon abokan aikinsa 'yan majalisar dattijai da kuma shugabannin kasashen duniya sakamakon ayyukan da ya yi na tsawon shekaru da dama shugaba obama ya bayyana cewa akwai kalubale da dama a gaba sai dai ya hakikanta cewa amurka za ta ci gaba da jagoranci. Kerry ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar Massachusetts ya yi aiki a matsayin shugaban kwamitin harkokin kasashen ƙetare a majalisar dattijai. Ya kuma yi tafiye-tafiye da dama zuwa ƙasashe da ake fama da tashin hankali daga Afirka zuwa Pakistan. Shi kuma tsohon soja ne wanda ya samu lambar yabon yakin Vietnam. Kerry ɗan shekaru 69 da haihuwa. ya tsaya takarar shugabancin ƙasa amurka a shekara ta 2004 zaben da shugaba george w bush ya lace idan majalisar dattijai ta amince da zabensa kerry zai gaji sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka mai ci yanzu hillary clinton wadda ta bayyana cewa ba za ta ci gaba da rike wannan mukami ba a wa'adin mulkin mr obama na biyu to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojan sudan ta kudu ta harbo jirgin helikwafta na majalisar ɗinkin duniya ta kashe duka ma'aikatan jirgin hudu 'yan ƙasar rasha kakakin rundunar sojan sudan ta kudu ya ce dakarun sun zaci jirgin mai saukar angulu ya yi dakon makamai ne zai kai wa 'yan tawaye babban baga takardar majalisar ɗinkin duniya banki moon ya kushe wa harin daga kausar murya da cewa jirgin majalisar ɗinkin duniya na da tambari a fili ya kuma yi kira ga gwamnatin sudan ta kudu da ta gudanar da bincike ba tare da bata lokaci ba majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa jirgin yana kan aikin binciken soja ne lokacin da aka harbo shi jiya juma'a a jihar jongle da ke gabashin ƙasar rahoton farko da majalisar ɗinkin duniya ta bayan na nuni da cewa jirgin ya gamu da haɗari ne shugaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jakadan ƙasar morocco mohamed lulikki ya ce harbo jirgin ya keta wa'adin aikin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu yayin da yake kuma mai da hannun agogo baya a yunkurin da ake ba lakabi un miss Hukumomi a ƙasar Kenya sun ce an kashe akalla mutane 39 da suka hada da ƙauyawa 30 da kuma mahara tara a wata sabuwar gama tsakanin ƙabilu biyu da ba su ga maciji da juna a yankin Tana Rivers da ke kudu maso gabashin ƙasar. Wani jami'in ɗan sanda a wurin ya ce wani gungun 'yan ƙabilar Fukoma ɗauke da masu wato bindigogi sun kai farmaki a wani ƙauyen al'ummar Orma da jijjifin jiya Juma'a. Ƙungiyar agaji ta Red Cross a Kenya ta ce ƙananan yara sha uku da mata shida na daga cikin mutanen da aka kashe a harin da aka kai ƙauyen kifawo Ƙungiyar kuma ta ce an ƙona gidaje arba'in da biyar 'Yan sanda sun ce sun gano hanyar da waɗannan mahara suka bi suna kuma bin sawunsu. Ɓangarorin biyu sun yi fito mu gama a lokuta da dama akan rikicin da ake yi kan mallakar ƙasa da kuma ruwa. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu zan tattara nawa nawa in baiwa Ibrahim Alfa Ahmed fili domin ya gabatar da shirin ƙaramin sani. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani ko komi ne. masu sauraro barkamu da saduwa da ku cikin wani sabon shirin ga Muhammad Salisu Rabiu kamar yadda muka saba da bayani na irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin namu na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyar. Rahotanni biyu na farko za su yi magana ne a game da cutar shan inna. Yayin da rahoto na uku zai magana a game da yawaitan mace-macen mata yayin haihuwa. rahoto na hudu zai magana a game da shirin ƙayyade iyali yayin da rahoto na biyar zai magana a game da tamowa don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin to a gaishe ka muhammadu salisu rabi'u zakin daura ɗan amadu yan shagan bauta da musa. Lafiya da bangan na mai ɗaki. Baba ma, da baba na mai ɗauke don musa. zafi musa. An gudanar da gangamin yaƙi da cutar shan inna a makon da ya gabata a jihar Kano, inda ƙaramin ministan lafiya Dr. Muhammad Ali Fate ya halatta wanda kuma shine babban jagoran kawar da cutar a Najeriya. da ya gabata ne karamin ministan lafiya Dr. Muhammad Alfatte ya kawo jihar Kano ziyarar ban girma da kuma gabatar da gangamin yaƙi da cutar shan inna a taro na haɗaka domin yin rubdugu wajen kawo ƙarshen cutar shan inna. Wannan gangami dai ya samu ta tagomashin haɗin gwiwar mai martaba sarkin Kano da mashahurin attajiri ɗan kasuwar nan na Afirka Alhaji Aliko Dangote bisa yunkurin gwamnatin tarayya na yaƙi da wannan cuta tare da ƙoƙarin murƙushe ta ya sanya gwamnatin ta ɓullo da wannan shiri bisa jagorancin ƙaramin ministan lafiya a cikin shirin na watan Disamban da ke tafi da muradin tabbatar da kowane yaro a jihar Kano ya samu ɗigon allurar rigakafin shan inna. da girma gwamnan jihar kano ya gayyaci taro na kaddamar da da kuma zagaye na ba da digon rigakafin cutar polio a nan kano tare da mashahurin dan jihar kano alhaji aliko dangote a kan cewa kawo da cutar polio da daga jihar kano to wannan shi yasa mu kuma da gwamnatin tarayya a madadin wannan kwamiti na gaugawa da shugaban kasa sa na zo don mara gwamnatin jihar kano da jama'an jihar kano baya na tabbatar da cewa wannan zagaye da za a yi na watan disamba na cutar polio zagaye da zai taɓa duk yara jihar kano duk inda suke to ana ta kai kawo akan dugar allurar rigakafi me yakon yi kasa a ina matsalar take cikin watanni uku da suka wuce ina akwai eh, virus type 2 da type 3 da ba a samu ba a gaba ɗaya najeriya type 1 kawai ake samu ko type 1 din ma akwai jihohi kusan 25 sun fi shekara biyu ba a samu cutar polio ya kama kowane yaro a wannan jihohin ba saboda haka cutar ta zamanto ta dunkule a wasu bangarori ne musamman to shi yasa yanzu ƙananan hukumomi muke bi ko a jihar kano akwai bangarorin jihar kano wanda sun daɗe yanzu basu da wannan cuta to amma idan ba su ci gaba da rigakafin ba cutar ana ana tsirta ta daga inda take digon da ake bayarwa yana da muhimmanci musamman ga wuri kamar su gwale su nasarawa kana kana hukumomi ne wanda suke da wannan wanda ya kamata in suka samu nasara to gaba ɗaya jihar kano za samu nasara kuma gaba ɗaya kasar mu za mu iya fidda ta daga cikin sunayen kasashe da suka saura a cikin wannan yaƙi da ake ciki to mutane suna kin amincewa baka gani akwai laifi ma'aikata suna da tasu laifin to akwai wannan kuma kamar yadda gwamnan jihar kano ya rabi musa kwankwaso ya faɗa duk inda aka samu ma'aikaci da bai abin da ya kamata ba kan wannan yaƙi za a yi magani shi kuma mun san watanni da suka wuce ya kori wasu ma'aikatan da ba aka samu suna yin ba daidai ba Eh, matakin da gwamnatin jihar Kano ta wanda muka goya mata baya akan wannan abun nata. Tambaya ta karshe shin kun yanke lokacin da za a kawo karshen cutar shan inna? amma mun sani cewa cikin watan oktoba gwamnoni da suke da cutar a jihohinsu sun je abuja kuma shugaban kasa ya tambaye su kuma sun ba shi tabbaci cewa su za su yi akacin kokarin su tabbatar da a cikin 2013 sun kawo da cutar a jihansu wannan gwamnatoci suka faɗa kuma shugaban kasa ya rubuta mu muna so mu gani ya za mu taimaka musu su cimma wannan kudirin nasu da yake dai ofishin hukumar kiyaye lafiya mataki na farko ta fidda wasu alkalma da ke nuni karar cewa akwai afkuwar masu dauke da wannan cuta a watan Nuwamban bana da adadin yara masu dauke da ita ya kai 24. Baraka Bashir, murya Amurka a Kano, Nigeria. A gaida Baraka Bashir. domin samun bayanai game da cututtuka da shawarwari akan kiwon lafiya ku tuntubi yanar gizo na www.cibiyar na africa.com ma'aikatar lafiya ta tarayya ta kafa wani kwamitin ƙwararru don ganin an shawo kan matsalar cutar shan inna a najeriya a makon da ya gabata ne kwamitin ya iso nan jihar kaduna inda suka sami ganawa da jami'an aiwatar da allurar rigakafin shan inna na jihar kaduna da kuma shugabannin sashen lafiya na ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ke jihar kaduna da suka fi haɗarin kamuwa da cutar polio na tambayi malam mustapha jumare wanda yake shine shugaban kwamitin allurar rigakafi na jihar kaduna cewa wannan kwamiti sun yi lura ɗaya daga cikin matsalolin jihar kaduna shine yadda ba a aiwatar da allurar rigakafin shan inna a bakin iyaka iyaka da jihohin da ke makwabtaka da ita kowane ƙoƙari za su yi domin kawar da wannan matsalar. eh to wannan dama matsaloli ne wanda dama mun mun san su kuma muna aiki a kansu muna da kan iyaka tsakanin kaduna da kaduna state da da niger kan iyaka tsakanin kaduna da zamfara akwai shi da katsina akwai shi da kano akwai shi da fct ma abuja akwai shi da nasarawa state ma duka wato kaduna tana tsakiya ne wajen state bakwai ne suke zagaye da kaduna to wannan kuma babban matsala ne wa'annan jihohin nan duk da na gaya maka duk sun samu a wannan ciwon shan inda kafin kaduna state mu kaduna a wannan janairu ɗin ne muka fara wa'ansu tun bara suke da wannan mu mun shekara biyu da rabi ba mu da ciwon nan sai bana to saboda kuma wannan eh, jihohin da suka kewaye da mu su ne abubuwan da ya kawo kamar yadda kaji ana faɗi ah, shine kuma yanzu yake watsuwa cikin jihar kaduna ganin cewa wannan boda akwai dai matsala har yanzu wasu shirye-shirye kuke na eh, wato na fuskanta kaga na farko akwai tarurruka da muke yi da su wanda yake akan so a yi ne kafin a aiwatar da allurar rigakafi to duk wannan kaga irin shirye-shiryen da muke yi kenan na allurar rigakafi kafin a aiwatar da allurar rigakafin to duk wa'annan kan iyaka muna yin wa'annan tarurruka na biyu kuma an zo yin alluran mukan zo ne mu haɗu mu zauna ga mu ga su rana guda mu tsaida a kowane ƙauyukan da suke gefen kan iyakan nan mu yi allurar rigakafi tare da su to in mun zauna mun yi wannan to sai ga cewa ba yaran da aka tsallake a gefen mu nan a can kuma gefen su ma ba yaran da aka tsallake to tangarɗin da akan samu wani lokaci shine wajen ranakun wata rana sai ga cewa jihar kaduna ta je su wa'ancan jihohin ba su zo ba ko kuma su su zo mu ba mu je ba to shine yanzu ake neman a daidaita kan maganar don a tabbatar cewa an zo rana guda an yi aikin nan baki daya a tabbatar cewa kowane yaro an cin mushi. Wani al'amari da wannan kwamitin ya lura da shi shine matsalar ɗaukan ma'aikata da ke gudanar da wannan aiki na allurar rigakafin shan inna to kowane mataki za su ɗauka domin magance matsalar. su ma'aikatan da ake ɗauka ba a ɗaukan su daidai ba wai babu su ne ba ba a ɗaukan su ne daidai sai ga an ɗauki wa'yansu wanda ba su cancanta a ɗauke su bayan kuma akwai tsari. to shi yasa shi mai girma mataimakin gwamna a taron da muka yi na tax force a ranar talata dinnan da ya wuce ya ce a tattaro duk shugabannin zaben ma'aikatan nan na ƙananan hukumomin nan guda 23 da sababbin ciyawomin nan da aka election nasu da kuma shi shi za mu zauna da ma'aikatan lafiya mu ji menene yake kawo rashin aiwatar da aikin da ya kamata a bisa tsari a wa'annan ƙananan hukumomi wanda yake neman ya jawo da mu baya Tun da farko a nasa jawabin jagoran wannan kwamiti Dr. Andrew Isano ya lura da cewa ya zama wajibi a haɗa karfi da karfe domin kawar da cutar shin inna domin a cewarsa bincikensu ya nuna cewa ya zuwa yanzu cutar ya bar birane ya zuwa karkara da ƙauyuka wanda a dalilin rashin kulawan jami'an masu duba ma'aikatan da ke yin allurar rigakafin ke sa ake tsallake yara da dama. Ya zuwa yanzu jihar Katsina ke kan gaba da yara 33 uku sai jihar Kano da ke da yara ashirin da biyu yayin da jihar Kaduna ke da yara goma sha hudu wayanda ke dauke da cutar shan inna wato polio. Nasiru Yakubu birnin Yaro murya Amurka a Kaduna, Najeriya. A gaida Nasiru Yakubu birnin Yaro. a ci gaba da tattaunawar da sale shehu ashaka yayi da dr yashu alkali hanza a kan matsalar mace-macen mata yayin haihuwa da muka fara kawo muku a makon da ya gabata a yau za mu tashi a inda ya tambaye ta kowane irin abinci ya kamata mata masu ciki su dinga ci Eh kwarai kuwa shi sa mace in tana da ciki zuwa awo yana da muhimmanci don a wajen zuwa awo ake gaya mata abin da ya kamata. Na ɗaya shi ne mace in tana da ciki ya kamata ta ci abinci mai kyau don eh, babban matsalan da yake samun mata shi ne rashin jini. To in ta ci abinci mai kyau, kayan ganye da sauransu da zai iya gina jininta yana da kyau sosai. Ya kamata ta samu tana ɗan hutawa, ya kamata ta samu tana tana kula da jikinta amma ya kamata kuma tana zuwa awon ciki dan a awon ciki na in akwai matsala za a iya samu a gane da wuri wani matsala da ake samu kuma shine wanda ake cewa eclampsia jijjiga to jijjiga kuma larura ce da take bayyana kanta sosai kamun ma ta zo ta kama mace za ta yi waje za a yi wajen sati biyu sati uku ma ana iya ganewa cewa tana zuwa in mace tana zuwa awu ana duba fitsarinta a ga cewa akwai wa'yansu abubuwa a fitsarin da zai nuna alama cewa wannan eclampsia na zuwa ana duba jini ana gwada hawan jinin matan ana shi wannan eclampsia kenan kina nufin kenan kamar ciwon yoyon fitsari a eclampsia shine ciwon jijjiga Eh, eclampsia shine yake faruwa don ana samun hawan jini da kuma wayansu 'yan protein haka a fitsarin mace shine yake jawowa yoyon fitsari shi ma wani eh, matsala ne yoyon fitsari kuma yana zuwa a eh, yana faruwa da mata ne da suka daɗe suna naƙuda tun ba irin wanda jikinsu bai dace su haifu ba sai su samu wannan yoyon fitsarin to shi ma eh, matsala ne ana kuma so mace ta ringa samu tana tazara tana hutawa tsakanin haifuwa ɗaya zuwa haifuwa ɗaya don eh, mahaifan ya samu ya huta ya warke kamun wani wani cikin kuma don su barkewan jinin nan da sauransu dama yawanci abin da yake jawa in mahaifa ta gaji ne Eh, mace kuma dama bata gama huta daga wancan wani cikin ba ta shigo wani eh, kuma yaron ma da take rike da shi bai gama girma ba ta sake samun wani cikin kamar yadda kike cewa mata za su samu abubuwan gina jiki kamar iyayenmu a karkara in suka ji haka za su ce ai abinci masu gina jiki yana birni yana gurin mutane masu kuɗi kamar to su mata da suke ƙauyuka kamar me ya kamata su ci sun samu ƙarin jini to aiko ni ina gani cewa abubuwan da suke ƙara jini suke ƙara eh, kyau jiki kuma a ƙauyuka suke da yake kayan ganye ne ɗanyen kaya su alayyahu da su yakuwa da su lettuce da sauransu su wake eh, manja da sauransu ba wanda ya ce a je a nemi hanta da kwai in an samu to shi ma yana da kyau a ci amma yawancin abubuwa da ake samu a gona suna gina jikin jiki suna gina jini sosai ba lallai sai mutum ya je yana sayan abubuwa masu tsada ko ko abu sai an zo birni ana ba yawancin abubuwan da suke gina jiki za a iya samun su a gona fresh eh, vegetables haka da mace za ta iya ci ya gina jikinta a gaida sale shehu ashaka a wani bangaren kuma a ci gaba da rahoto a kan taron wayar da kan al'umma game da ƙayyade iyali da aka yi a birnin tarayya abuja wakiliyarmu madina dauda ta tattauna da wakilin sarkin musulmi alhaji sani umar jabbi sarkin yakin gagi wanda ya yi mata bayanin cewa ƙayyade iyali ba sabo bane a addinin musulunci domin kuwa ya samo asali tun zamanin manzanni ga dai yadda hirar tasu ta kasance akwai wani muhimmanci da addinin musulunci ya tanadar mu da iyali kuwa insha Allah addinin musulunci ya yi wannan tanadi tun kayan bature shi nashi addinin musulunci duk wani abu wanda zai samar da lafiya ingantatta ga uwa ko ga ɗanɗan da za a haihuwa addinin musulunci ya yarda shi ƙayyade iyali dalili na lafiya ga uwa ko da za a haifa addinin musulunci ya yarda da shi tun bayo ba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi kuma sun tambaye shi ya ce su yi don haka wajibi ne duk inda ya kama mace da duk da kama da akwai bukatar ta yi addini ya ba ta dama ta yi to me yasa kuma ake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai hayyafa da yawa domin ya alfahari da mu a ranar gobe kiyama hmm. wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya magana ce haka take kuma har gobe amma yadda mutane suna nan sun saba ma wannan magana ga aikatawa saboda al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wadda a productive ba wadda a fara side ba al'umma ce wadda ka bi dan makanta ba za ta dogara ga sai mata ba za ta zanci makonci ba to kuma inda uwaye sun yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to da yau wannan taron ba za a yi shi ba saboda za a samar da ɗiya ingantacce a musu tarbiyya kawai da manzo sallallahu alaihi wasallam ce dukkan mu makiyaya muke Allah zai tambaye mu abin da ya bamu kiyo ranar kiyama to na tabbata in kowane uba zai yi abin da Allah azami shi da waɗannan social vices irin area boys irin social crisis da ake samu da ba za a same su ba in kowane uba ya ba dan shi ilimi ya ba shi sana'a'i to wayannan matsaloli ina tabbata miki da babu su kasa uwaye ne ga nauyin da Allah subhanahu wataala ya azama musu bisa ga faɗan manzo sallallahu alaihi wasallam kasa wa aiki su shine ya kawo wannan aiki da aka yi da matsalolin da aka samu cikin Najeriya me yanzu tunda mun samu kanmu a cikin wannan hali menene mafita mafita kawai a ƙara ilmantar da jama'a fannin addini fannin kuma kimiyya tunda fannin addini bai tare mutane ba Allah madaukin sarki yana cewa fasalu ahalar zikri in kuntum la ta'lamun ku yi tambaya ga masana abu in ba ku san abin nan ba ma'ana kada ka aikata abin da baka san hukuncin aikata shi ba in kai masani kiwon lafiya ne kai Allah ya ba dama a tambaye ka sha'anin kiwon lafiya idan kai ba mallamin kiwon lafiya bane to in matar ka da wani magani ka batta ta je inda masani abin da duk ya azata ga lahiya to musulunci ya ba da dama a aiki da shi so da yawa kan faɗa idan mutum bai eh, yana kuma ga wannan fada ta Allah maɗaukin sarki zai gano hakika Allah ya adalci gare ta saboda yanzu kai ne abba da lafiya kana bi a head a yi operation sai ka zo iske mai operation nan krista na ko mara addini ma ne kuma shi ɗaya iya operation nan to kana son a shi ka ga limanin garin ku don ka da imani ko sarakin garin ku sarkin aski shi ma hida ka kauce masani na kiwon lahiya to don haka ka sani ko to su ma matanka amana ka ne ka ba su dama su bi maganin kiwon lahiya ingantatta gare su da iyalin an kayawa a gaida madina dauda hukumomi a jamhuriyar niger sun ɗauki matakin horar da likitoci da ma'aikatan lafiya kan yadda za su dinga kula da yaran da suka kamu da tamowa a ƙasar da yadda ƙananan yara ke fama da tamuwa ko kuma musu mai samo tushe daga rashin abinci mai gina jiki kan kokowa da ita wannan cuta likitoci daga sassa daban-daban ke ɗaukar ilimi domin kulawa da ƙananan yara masu fama da ita wannan cuta mai babbar illa madan haruna rayyana shugaban yaƙi da cutar tamuwa a hukumar kare lafiya ta jihar da da bayanin nau'o'in cutar tamuwa. Eh, mai tsanani game da cuta ita ce ake kawo ofital ko akwai mai tsanani wanda babu cuta to shine ne yaro yake tsaya a nan cewa gidajen likita na cikin unguwa-unguwa da na ƙauye-ƙauye a lokacin sai a rika bashi lamfi to kwana akwai musu da ake ce ma mai dan dama-dama ita a cikin likitoci likita-likita ta unguwa ne ita ma da ƙauye-ƙauye kuma ita da gari ne ake maganinta kuma har mata ma wanda ake ɗauka su ma gari dai ne ake basu. ɗauka wannan mataki na koda cutar tamuwa kwata-kwata abu ne da ya samo tushe daga gwamnatin jamhuriyar Nijar zuwa ƙungiyoyi masu tallafawa kiwon lafiya shin madara yana ina burin da kuke dauke da shi burin da muke so mu mutum a ƙasa wannan ta Nijar ka'ida ma a maraɗi so muke a ce da so ta rage kenan saboda shi ne yasa muke ba eh, likitocin ga horo saboda su gane yadda za su ba musu wannan su magance ta da kyau kuma yadda za su yi kokowa da ita kenan a yi rigakafi kenan ka gani a rika waye ma mata kai kwamson nan ba wani abin kirki bane sai ka ga mata suna jin daɗi an sa su cikin kwamso ta ce da za ta kawo ma yara illa wanda yake ita ce wanda ba a tsammani saboda a yau ka gani yaro in ya kwamsu ana barin shi yana ta yana ta yau da gobe akalla ma sai ga yaron wannan bai da ilimi sai dai ba girin girin ba ta da ya dace horon da likitoci suka ɗauka su ya amfani da shi domin ceto rayukan ƙananan yara da ke cikin wannan hali na kamuwa da cutar maso. su waye ma mutane kai bisa kan abincin da ya kamata a ba yara daga aihuwa har zuwa shekara biyar kenan dan saboda ai maganin ta yaron da kwamso targa ta kama shi ko kuma wadda targe mace ta kama ya zama to an bashi magani wanda ya cancanta a ba shi a mishi maganin da nan da nan kwamsa nan ta fita daga jikin shi dan saboda ya tar da yan uwan shi yara wanda suke lahiya lau. shi Shi'abu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'aibu Mani. Domin samun bayanai game da cututtuka da shawarwari akan kiwon lafiya, ku tuntuɓi yanar gizo na www.cibiyar kiwon lafiya na afirka.com. Da wannan rahoto na sha'aibu mani muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci don jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Almajirin Umar Mamman maganin abu Allah. Bai daura ba jaragen sanda. Turnanin zaki dan Umaru sai ka ji dogawa ya motsa. Bai daura ba jaragen sanda. Turan giwa in ya tunura daga itatuwa sun kwanta. Bai daura ba jaragen sanda. Mamman mai ban tsoro ba ban bauta. To jama'a masu sauraro a nan zamu da sahaya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu kasance lafiya. Muhammadu mai bayan mota ɗan umaru mai talon doki ɗan umaru man ɗan haru da haruna mai dara ba sharaɗin sanna muhammadu yin tafiya ta kama ko da da mina ko ko cikin dare ko ya kan To madalla da haka Allah ya kamo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da la'asariya da ikon Allah za ku sake jinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan abokan aiki na nan ne sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.